من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlas da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu yau laraba a ah, muna hudu daidai Da watan rajab a sha'aban na shekara ta 1437 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam da ta yi daidai da sha ɗaya ga watan biyar na shekara ta 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai suna a ƙa'idu shi'a al'imamiya al'ifnai a shari'a littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a daban-daban a musulunce a za mu tashi a tambaya ta ɗari da goma sha biyar ne wanda take cewa hal zakarar kutu buhun an Allah ka ba alaihim wa an na fafi mata zabi ba ta ala aliyin mawallafin wannan littafin ne aka tambaye shi fatawa aka ce akaramata Allah cikin littattafan shi'a akwai inda aka ambata cewa Allah ya yi fushi da su sannan kuma na na fatima Allah yarda da ita ta yi fushi tana fushi da sayidina ali mahaifinta a mijinta mala ya ce eh jawab amsa na'am eh ta inda littattafansu su yan shi'an da kansu suka ambata cewa Allah yana fushi da su su suka rubuta kuma suka tabbatar don suka ambata ita cewa na na fatima tana fushi da sayidina ali wato mijinta kenan rawau an abil hasan musa an habi hasan al musa sun ruwaito su yan shi an da kansu daga abulhasan musa kala yake inna allaha azza wa jalla ghadiba ala shi'ati babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da ‘yan shi'a ya nuna fushinsa yana fushi da ‘yan shi'a fakayyara ni nafsi auhum yace sai ya bani zaɓi in zaɓi kaina ko su fakayyara ni nafsi auhum قال المازندراني لكثرة مخالفتهم wani babban shehin su mazin da rani sai ya yi ƙarin haske ya ce saboda yawan saba wa Allah da addinin Allah da aƙidan Allah da suke yi wa illati ita'atihim da ƙarancin ɗa'ansu da biyayyansu da suke da shi ba su da ɗa'a in ji mazin da rani ba su da ɗa'a ba su da biyayya sai ɗan kaɗan in ka same ta ma ga shugabanninsu sannan ko masu yawan sabawa dokokin Allah ne magana ta farko ka duba footnote na biyu a can sharhu usulil kafi mujalladi na shida shafi na arba'in da ɗaya inda eh, a wannan littafi ne suka ce babu shakka Allah ya yi fushi ga 'yan shi'a ka duba babu karkashin babin da yake ce annal a'immata alaihi musalamu alamuna mata ya mutuna, a karkashin babin da yake ce su limaman shi'a sun san ranar mutuwansu wa annahum la mutuna kuma in mutuwan ta zo musu ma ba za ta ɗauke su ba sai da ganin daman su da zaɓi sai sun ga dama sun ga su ce ba yanzu ba tabi kori mutuwan kawai eh, insha Allah <laughs> yan zahiri da baɗi ne kenan sai a hankali yana fata an gane Allah rufa mana asiri karkashin wannan babin za ka gani inda su da kansu suka tabbatar a wannan littafin kushin Allah ya tabbata a gan shi'a Allah yana kushi da su sannan kuma inda mazin da rani ya ƙara nashi ƙarin bayani da ƙarin haske ya faɗi dalili ya ce saboda yawan saɓawa da suke na dokokin Allah da ƙarancin ɗa'a da biyayya da suke da shi ku duba footnote na uku almasdaru sabiq a usulul kafin in kuka duba za ku tarar mujalladi na shida eh, shafi na arba'in da ɗaya inda ka samu wancan nan za ka samu wannan magana a talib ƙarin bayani in ji malam comment hadihi shahadatu min imamihim al-ma'sum wanda ya bada wannan shaida fa daga limamin su ne ma wanda yake ma'asumi ne wanda bai kuskure shi ya faɗi wannan magana fi i'tiqadihim kamar yadda suka kudurce bai kuskure to shi ya faɗa limamin su da su da kansu suke imanin ta bai kuskure ma'asumi ne shi ya faɗi wannan magana cewa bi anna allaha ghadiba ala shi'a cewa Allah ya yi fushi da shi'a yan shi'a wa zalika dalili kuwa li mazhabihim saboda tafarkin su na bata suna kan tafarki batacce mazhabar su batacciya ce فلماذا ya يا شباب الشيعة ما لا يكرا to ya ku matasan shi'awa to me na bin wannan aƙidar ne فلماذا البقاء يا شباب الشيعة على هذا المذهب المغضوب على أهله ميسا يا كومة شيعة كوكي نن كوكي رئيدا ونن أكيدا دا مذهبا دا ألا يا كوشي ما سرقوا دا إتا ورووا sun ruwaito kuma bayan fushin Allah da take ta tabbata akan shi'a sun ruwaito cewa ghadiba rasulul ghadaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato kushin manzon Allah shi ma da kansa wabnatihi fatima da kushin yarta fatima ala aliyin wai suna kushi da sayyidina ali sun suka ruwaito indama arada aliyun azzawaja bibnati abi jahal ba yayin da abu jahal a shi sayyidina ali ke so ya auri yar abu jahal akan nana fatima abu jahal dai makiyin allah ne da manzonsa kafiri ne akwai ta ƙasta da shi na aliyu ya saya aure ta bayan kuma yana auren nana fatima manzo allah ya kira shi a'a ya ta ba za ta haɗu da ƙyar maƙiyin Allah da manzonsa ba a igiyan aure ɗaya ba zai yiwu ba sai dai kawai ko ka zaɓe ta ko ka zaɓi ita fatima ma'yata ba zai zauna da yar makin Allah da manzonsa ba abuja ba zai yiwu ba shi ne hatta kala rasulullah sallallahu sallam munasihan li aliyin har aka kai matsayin da manzo Allah sallallahu ya yi nasiha ga sayyidina aliyu ya ce masa ya aliyu ya kai aliyu amma alimta anna fatimata bid'atun minni wa ana minha shin baka sanna na fatimata wani yanki ne daga jikina ni ma yanki ne daga jikinta faman azaha faqad azani baka san duk wanda ya cutar da ita babu saka ya cutar da ni ba ta hada ta da kyar makiyin Allah idan ya zo ya ta gaggasa masa magana fa tamkar ni ne kun san zaman yanda kishiyoyi suke wa man azani faqad adalla wanda ya cutar da ni kuma babu shakka ya cutar da Allah kada ka yadda ka sa abin da zai cutar da ni a gidan nan na. kamar abin da ya cutar da Fatima ya cutar da ni abin da ya cutar da ni kuma ya cutar da Allah wa man azaha ba'da mauti wanda ya cutar da Fatima bayan mutuwa na kana kaman azaha azaha fi hayati bai da bambanci tamkar ya cutar da ita tana raye ne ko da bayan mutuwan ta wani ya cutar da ita tamkar ya cutar da ita kaman tana raye ne wa man azaha fi hayati wanda ya cutar da ita a rayuwa ta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kaman azaha ba'da mauti tamkar wanda ya cutar da ita bayan mutuwa na ne wannan nasihan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sayyidina Ali ku duba footnote ilalu shara'i illolin shari'a littafi ne na shi'a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da hudu ina fata an gane ko wannan shi ne ku je babi mai cewa annal eh, alla'anatu العلة التي من أجلها دفنت فاطمة عليها السلام بالليل ولم تدفن في النهار ويكدوب كركشن babin da yake bayani dalilan da suka sa aka binne na na fatima da daddare da tara su ba a binne ta da rana ba warawau kuma su yan shi'an nan da kansu sun ruwaito cewa annahu sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu ya ce fatimatu bid'atun minni fatima wani shashe ne daga gare ni wa hiya ruhi lati baina jambayya ita ce ran da yake tsakanin zuciyana a kirjina ya suku ni ma a duk abin da zai muna mata yana munana mun in ji manzon Allah sallallahu wa yasurru ni ma sarraha hakanan duk abin da ya faranta mata yana faranta mun in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku duba biharul anwar mujalladi na saba'in ashirin da bakwai shafi na sittin da uku ina fata an gani gane wa kazalika hakanan kuma faqad aghdaba ali radiyallahu anhu fatimata indama sannan ali sayyidina ali ya kusatar da fatimatu a yayin da nazarat ila ra'asi ali alaihi salam fi hujrati fi hujral hajr jariya ta kalli kan sayyidina ali fi hajr jariyati faqalat sai tace ya abul hasan fa'altaha wato da ta kalli ta ɗaga kai ta kalli sayidina ali a ɗakin ɗaya daga cikin bayin sayidina ali e hajir eh, ko abun nan eh, hujir eh, jariya ya ce ya aliyu ta aikata faƙala la wallahi ya binta muhammadin ma fa'altu shay'an wallahi ban aikata komai ba ya ce yar muhammad faman lazi turidina me kike so قالت تأذن لي في المصير إلى منزل أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا صن كمون إذني أنت في جدا ما هيتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لها سيتي متى قد آذنتك أذنت لك نامك إذني كتفي فتجلبت فتجلبت بجلبابها سيتجي تسا جلباب بمعنى تسا تترنسو watabarqa'at bi burqa'ati bi burqiha ta je ta sa burko irin nasu wannan dan abin da suke sa kaman mask a ido irin na larabawa kaman niqabi wa aradat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. mu duba ilalu shara'i al-lafzu lahu mujalladi na daya shafi na 163 duk su suka kawo waɗannan cana na fatima ɗin ta ya fushi da sai dina ali zai Allah ya fushi da shi min duka gashi nan dai su suka kawo to a taƙaicen takaicewa wannan shine abinda ya tabbata daga littattafansu cewa su da kansu suka tabbatar Allah maɗaukacin sarki fushinsa ya tabbata a kan ɗan shi'a malamansu ne hamshaƙen malamansu ne da su ɗan shi'an suka yadda cewa ma'asumai ne wanda ba sa makuskure balle su yi ƙarya da gangan so suka faɗi haka sannan Nana fatima ta yi fushi da sayidina ali sannan aka suka faɗi illa kuma su malaman suka ce saboda yawan rashin ɗa'an da suke da shi su ‘yan shi'a da yawaita saba wa dokokin Allah Allah wa ya rufa mana asiri tambaya ta ɗari da goma sha shida tana ce ma ma'ana ismatul imam me ma'anan wai ilimami ne shugaba ne me ma'anan wai isman su su shugabannin a cewa wanda ba sa kuskure wa hal hiya min al masail al mujma'i alaiha shin yana daga cikin matsalolin da su dukkan malaman shi'an sun yi ijma'i a kan su cewa limaman su ma'asumai ne ba sa sabo ba sa kuskure qala shaykhuhum majlisi wani shaihin su mai suna al majlisi yace ilam kusani annal imamiyata lalle wannan kungiya ta limamai masu bin aƙidun limaman shi'a ittafaqu sun yi ittifaqi ala ismatil a'immati alaihi musallamu min adh-dhunub dukkan limaman su goma sha biyu dinan duk wani limami na shi'a ma'asumi ne kwata-kwata baya masa ko baya aikata zunubi zunuban ma sagiri ha wa kabiri ha ƙananan ma ba sa aikata balle ma manya fala ya ka'u minhum zambun aslan kai su asali ma kawai sabo baya fitowa daga gare su ba ka la amdan la ta ganganci wala nisyanan ko da ta hanyar mantuwa wala li khata'in ko da ta hanyar kuskure fi ta'wili na fassara wani abu ko tawilin wani abu ba ta yanda kuskure ko zunubi yake zuwa musu ta dama ta gaba ta hagu ko ta baya walalil isha'i min Allah subhanahu kai hatta ma ta hanyar ma Allah ya dan mantar da su ya su dan gafala su dan sha'afa su yi kuskure ma ba su yi ina fata an gane wannan shine matsayin yan shi'a ga limamansu da shugabanninsu saboda haka su ku ne tsaftatattu ne zunubi bai zuwa musu ta dama ko ta hagu ta gaba ko ta baya ta sama ko ta ƙasa tam la ta hanyar ganganci ko ta hanyar mantuwa ko ta hanyar kuskure ko ta hanyar sha'afa bai bai ma zuwa musu kawai ku duba biharul anwar mujalladi na 25 shafi na 209 ba ku samu a ƙarƙashin wani babi babu ismatihim wa luzumu ismatil imami alaihi musalam babin da yake tabbatar da cewa su ma'asumai ne da kuma lizimcan wannan isma din rashin kuskuren da dukkan wanda aka kira liman shugaban imam duk wanda ka ji an kira shi imam inda na ɗan shi'a ne to kawai kai tsaye ne ka tabbatar bai kuskure ta kowace hanya kawai bai sako bai kuskure sabo baya bijiro masa to a tali game da wannan maganan gamala ya kawo ƙarin bayani ya ce inna hadhihi sura lil ismati allati yarsimuha al majlisi irin wannan nau'in da sura na isimar waɗannan malamai da majlisi ya kawo wa yu'linu har yake bayyana qarara cewa ittifaqu shi'ati alaiha wai dukkan yan shi'a sun yi ittifaqi akan cewa su ma'asumai ne lam tatahaqqaq to irin wannan fa ba kai ina jin lam tatahaqqaq lil anbiya'i annaba ma kansu ba su samu irin wannan ba ba domin annaba suna kuskure ko ba haka ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuskure na wa'azi makaho ya zo masa ko ya kauda kai ya kau da kai yana son manya-manya su su musulunta Allah ya saukar da aya to abasa wa walla an ja ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka Allah ya saukar da abin yana zargin annabi eh ta za a yi mutum ya zo makaho ya zo ka daura fuskanka ka juya masa baya hmm? wa ma yudrika la'allahu yazakka wai sanin da kai ya zo ya tsarkaka ne amma man ja aka yas'a fa huwa yakhsha fa anta anhu talahha mutum ya taso maka ya zo maka yana kukuta daga wuta yana so ya kukuta daga wuta ya koma ma Allah ka juya masa baya ka shagalta ka bari ta wa amma man wa amma man wa amma man tagana ko wanda ya wadatu ma bai ma kula wa'azinka bai ma bukatan wa'azinka fa anta anhu talaha eh, eh, da shi wancan tafadda ko wannan kuma kana damuwa da su da mai son musuluncin ya zo ka fi kula shi wanda kuma ba sa so ba sa makula ka su kake kula daga nan manzon Allah sallallahu ya gano daga nan rika girmama shi ko ba haka ba nabi yana kuskure Allah ce afallahu an kalima azim talahu Allah ya maka akwa ya Muhammad me yasa ka musu izini munafikai duk wanda ka tashi fita yaki su ka maka excuse gidansu akwai kaza marasa lafi gidansu kaza me yasa kake musu uzuri ai suka ce ba uzuri su tafi nan ne za a gane musulmai ne na kirki ko wani ba na kan to amma irin wannan malami yake irin wannan wai isima rashin sabo irin na limaman shi a yadda aka bayyana shi a nan shi ne malar ta ko annaba ma ba su samu irin shi ba kuskure bai zuwa musu ta gaba ko ta baya ko ta hagu ko eh, ta dama ko ta sama to la ta hanyar kuskure hanyar ganganci hanyar raftana hanyar menene sha'afa duk baya zuwa musu hatta ma irin sha'afan da Allah zai sa mutum ɗan ya ɗai kuskure haka su ba sa yi kai wannan ce annaba ma ba su samu wannan matsayin ba irin wannan limaman eh, yan shi'a suka ba limaman su. kama dalla ala zalika sarihul qur'ani was sunnati wa ijma'ul umma kama yanda alqur'ani ya nuna karara da sunna da kuma ijma'in al'umman ahlus sunna wal muslimuna ya'taqiduna musulmai na kwarai suna da aqida sun yi imani ci annal ummata ma'asumatun bi kitabillah ko al'umma annabi sallallahu Allah ya kare ta da littafin Allah al'umman na an kare ta da littafin Allah matukan suna rike da littafin Allah nan ba za su ɓace ba taraktu fikum amrayni kuma in tamassaktum bihima lan tadilla kitaballahi wa sunnati na bar muku abubuwa biyu in ji manzon Allah sallallahu idan na mutu matukan kuna rike da su ba za ku ba za taba bata ba wa sunnatu rasulullah to al'ummar nan Allah ya kare su daga bata matukan suna rike da littafin Allah da sunnan manzon Allah wa amma shuyukhu shi'ati amma shayhunan shi'a su fa ya'taqiduna suna da imanin ce annal ummata ma'asumatun min dalal Al'ummar nan ta Muhammadu an kare ta ne daga dukkan bata bi imamihimul muhtafi al daga limamin sunan na goma sha da wanda yake boye din nan wanda har yanzu yake tsoron fitowa to wai da shine Allah yake kare al'ummar nan daga bata alhalin kuma manzo Allah ya nuna da littafin Allah ne da sunnan manzonsa ne Allah yake kare al'umman nan daga bata amma su ɗan shi'a a'a da wannan limamin ne na sha biyun nan da yake ɓoye har yanzu li'annahu kan nabi domin su a wajen su wannan mai fitowa din fatamkar annabi ne matsayinsa kai bal ya taƙiduna 'yan shi'a suna da aƙidan cewa annahu a'zamu minan nabi ko wannan mahadin nasu da suke jira ya fito din nan na karshen nan ya fi ma annabi a wajen wajensu wal imamu fi itiqadihim mai matsayin imam duk malamin da kai matsayin imam a kira shi imam a yan shi'a to imdadun wastirarun nibura shi ne ke wato continuity ne na annabcin manzon Allah da ya yanke kun san a can baya mun karanta cewa annabi bai gama isar da yawa kamar ya isar da tafi kafin ne sai mutuwa ta ta ɗauke shi to yanzu wannan limamin su ne zai fito ya idda sauran 70% din na sakon da aka aiko manzo Allah sallallahu da shi idan ba ku manta a can baya ba dan shi'a sun ce duk annabin da Allah ya aiko mutuwa ta riske shi kafin ya gama isar da sakon Allah yan limaman shi'an ne suke isar da abin da ya rage na kowane manzo da ya wuce har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko to su su ne limaman shi'a su ne cikamakin cikamakin kowane an manzo da Allah ya aiko domin kowane manzo yana mutuwa ne kafin ya gama isar da sakon Allah to sai limamin dan shi'a sai yayi sauri sai ya ciki ta wannan sakon to yanzu imamul mahadi limamin su na goma sha biyu da suke jiran fitowansa shine cikamakin wane ne mai isar da sakon manzon Allah sallallahu wanda yake kusan kashi 70 ne ya rage annabi ya isar da eh, sako abinda annabi bai isar ba sai mutuwa ta zo ta riske shi to shi zai zo ya isar da sauran ina fata kun ga ya fi ma manzon Allah kenan ya fi ma manzo Allah tunda manzo Allah ya izar da kusan 30% ne shine mai isar da 70% na abinda Allah ya aiko annabi da shi kenan wannan shine akidar su to sun ba ma kansu matsayi matsayin da ya wuce ma misali kun san a can baya har su ne ma Allah ko ba su tafiyar da al'amuran duniya da lahira da aljanna da wuta da wuka da nama da sirati da mizani da komai duk a hannun su yake eh waɗansu ayyukan Allah ma gaba ɗaya sun kwace su ina fata an gane ko ballantana kuma annabi sun tace annaba duka masu wuce su ku samu wannan maganan a littafin su mai suna aqaidul imamiyyati fi thawbihi jadid wato aqidun eh, shi'a na imamiyya a cikin sabuwar tufa cikin sabuwar tufa shafi na nawa 95 الفصل الثالث الإمامة للتافي نبي كدوبة ميسونا حق اليقين في معرفة أصول الدين مجلد نقيا شافي نقري إيا دتمانين دتفت كتاب الإمامة الفصل الأول الأدلة على نصب الأئمة sannan littafi na uku ku duba aslu shi'ati wa usuluha asalin shi'a da kuma usul ɗinsu da asalin condition ɗinsu da suka ginu a kai ku duba shafi na 61 al'imamatu fi ahammin kutub ga littafi na hudu al'imamatu ahammul kutubin kalamiya shafi na 43 za ku samu wannan magana ya zubilla tambaya ta 117 هل يعتقد شيوخهم بعدم حصول السهو والنسيان من أئمتهم shi shehunan shi'a suna da aƙida da imanin cewa wato rafkana ko mantuwa ba ta ma su? ba ta samun shugabanninsu limamansu mun san astahawu ko rafkannuwa in ta same ka a a ce ka yi sujudu sahawi ka je ka yi sujudar rafkannuwa to su rafkannuwa ba ta kama su wani siyanu haka nan ma mantuwa limamansu ba sa mantuwa ba sa rafkannuwa shin yan shi'a suna da wannan aqidan shahunan shi'a cewa limaman su haka suke aljawabu amsa na'am eh tabba wa huwa min daruriyati mazhabihim wannan yana daga cikin necessity ma laluran ma su ginshikin abinda su ya ginu a kai yana daga cikin rukunan da su ma ta ginu a kai wanda in baka yadda da wannan mababa baka ma yadda da shi'ar ba قال شيخهم المعاصر ابن المظفر akwai wani shehinsu wanda ake kiran shi al-mu'afir dan muzaffar yace mina sifatu daruriyya yana daga cikin sifofin da suka kama dole kila al-muhimma masu muhimmanci kai bal min al imamat yana daga cikin sharudan imani da aqidan imamiyya shara'itil imamati yana daga cikin sharuɗan imama shugabanci na ‘yan shi'a an ya kuna ma'asuman wannan imamin su ya zamanto ma'asumi minas tahawi wanda baya rafkannuwa wal wanda baya kuskure wanne siya ni bare mantuwa wannan abubuwa guda uku dole ne kawai wa huwa min darura bin daruriyati mazhabin imamiyya ina fata an gane ko yana daga cikin larura condition a sashi da shari'a na aƙidansu ka yadda duk wani limami na shi'a baya rafkannuwa baya mantuwa kuma baya kuskure wa man ankara daruriya kafa mun duk wanda ya yi musu wannan ya kafurta a wajensu ku duba wannan maganar a littafinsu na uku a ka'idul imamiyyati fi thawbihil jadid za ku samu شافنا سبع ستين تسعين دبقي كدوبة تفيه اعتقادات الإمامية للمفيد صفا مئة وخمسة وثلاثون شافنا أريد ثلاثين دبيا لا تساموان مثلا وذكر شيخهم المعاصر محمد آصف المحسني يأتي إجماع الشيئة عليها كيف شيئة مصير إجماعي سيريتون كونسنسس أكون cewa limamansu ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa eh, eh, abin nan eh, ba sa kuskure ba sa mantuwa sannan ba sa rakkannuwa ku duba siratul haqqi inda aka faɗi wannan magana mujalladi na nawa na uku shafi na ɗari da uku zuwa ɗari da biyu zuwa ɗari da uku المبحث العاشر في عصمة النبي الخاتم khatimatun haula nafi sahwi wa nisyani anhum ya ka samu wannan wa qala shaykhuhum al-majlisi shayhin su mai suna al-majlisi ya bugu da kari sai yace inna ashabana al-imaniyya lalle mutanenmu jama'ar mu masu bin aqidan shi'a ta imamiyya ajma'u su yi ijma'i ala ismatil anbiya'i cewa lalle annabawa ma'asumai ne wal a'immati da dukkan limaman su goma sha biyu din ne salawatullahi alaihi aminci Allah tabbata a gare shi a gare su in ji su su din nan ma'asumai ne minas zunubi ba sa zunubai as-saghirati wal kabirati kananan zunuban ma ba sa yi ma balle manya amdan wa khata'an ta hanyar ganganci ko kuskure wa misyanan ko ta hanyar mantuwa qablan nubuwa kafin ma a aiko annabawa haka limamansu suke wal imamatu kafin ma a aiko su a matsayin annabawa da limamansu kafin a aiko su zo ma a matsayin limamansu ma duk wannan abun baya faruwa da su wa ba'dahuma haka nan bayan ma baya ba sa nan duka wannan abun bai kasance bal min waqti wiladatihim tun lokacin ma da ake haifansu tun lokacin da ake haifansu ila an yalqu Allah subhanahu har ranan gamuwansu da Allah ba sa kuskure ba sa zunubi ba sa rafkannuwa ba ba sa mantuwa ta hanyar ganganci ko ta hanyar menene ba sa ƙananan zulmai balle ma manyansu tun ranar da ake haifansu su fada tsumman goyo har ranar da za su shiga littafani su koma ma Allah haka aƙidan shi'a game da shugabannin shugabanninsu limamansu walam yuqali fihi illa saduku muhammad mutum ɗaya ne mai suna saduku muhammad ibnu baba waidi dan baba waidi wa shaykhuhu da shaihin wannan malamin mai suna ibnul dan walidu qaddasa Allah ruhahuma Allah ji rayukansu su kuma waɗannan shaihin malamin da malaminta ta jawwaza al-ita'a min Allah ta'ala su sun halatta cewa limaman su suna iya shafa'a domin shafa'a daga Allah ne lastahu basa ba sa amma al Allah yana mantar da su ya dan sanya musu rafka amma su on their own ba sa yi domin wai sahawu mina shaitani ne ishahu kuma daga Allah ne to suna ishahu wanda yake zuwa daga Allah amma wanda shaitan yake shafa'antar da mutum ba sa yi su kuma sun raba kenan sun ce shafa'ar akwai wanda take zuwa daga wajen Allah akwai wanda kuma shaitan ne yake sabbaba ta to ta shaitan din ne da yake sabbaba ita ce ba sa yi limamansu amma wanda Allah maɗaukacin sarki ne ke tabbata ta nan kuma suka ce suna yi su kuma sauran 90% 99 nawa 9% su kuma ba su ma yadda ma suna wannan ba sai wannan shehin ne da malaminsa kawai suka ɗan kawo wannan abu wala'alla kuruja humala la yuhillu bil ijma amma wai don mutum biyu din nan sun ɗan saba wannan ba zai hana wannan ijba'in gudana ba da kauni ma ma'arufun fin nasab don fin domin an san su a irin nisba ko kuma ka'idan ijma'i wai don an samu 99 90.99 ko ko 99.9 wai don waɗannan ne kawai su yi consensus dan wannan point one din nan ne ya fita ko eh point oh one wannan wai ba zai tasiri ba saboda haka kawai wancan magana ba za a dauke ta ba a je kawai an yi ijma'i ijma'i ya tabbata kawai ina fata an gane ko wa qala abdullahi ash-shibr akwai ne abdullahi shibiru ya ce yajibu an yakuna alwasitatu bayna Allah ta'ala wa bayna khalqihi nabiyan kana au imaman wai dole kai a samu wasiɗa tsakanin Allah da bayinsa dole a samu wasiɗa intermediary wanda zai zo tsakiya dole a samu annabi ko kuma limamin shi'a ma'asuni dole ne kawai bayan da za a yi a bar mutane direct tsakaninsu da Allah kawai no sai an samu wani a tsakiya shine ɗan ison su zuwa ga Allah kenan ina fata an gane dole sannan koyar zamanto annabi koyar zamanto limami ma ma'asumi na shi'a wa hada mimma tafarradat bihi al-imamiyatu wannan aqidan tana daga cikin da imamiyya ta kadaita da su eh mun san ai shi Allah da kansa din mai yace wa qala rabbukum du'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i ah, Ah, Allah ya kwanje mi waɗanda suke ɗaukar wasa suke ma na duhun illa li yuqarribuna zulfa duk waɗansu masu aƙida problem ɗin su kenan sai su sanya wani ɗan iso tsakanin da Allah yanzu kirista duk inda yake ba zai roƙi Allah direct ba sai ya ce in Jesus name to haka an bid'a duk addu'an da zai shi ma sai ya ce ya Allah ka an samu alfarman annabi Muhammadu ka gani bai da bambanci da wanda zai ce o Allah o God o kaza kaza ka ji yayi abun da ya mana ce in Jesus name a amen shi ma ce Allah ka mana kaza ka mana kaza ka mana kaza ka mana don darajar manzon Allah ko don alfarman annabi shi ma ɗaya ne ba a Allah bai son ka roƙe shi sai ka sa wani in between ka ce don wannan Allah ya maka Allah shi abin da yake so ka cire wani ka zo direct ka zo dare wannan duka kuskure ne irin waɗannan addu'o'i ina fatan an gane kar ka ce ya Allah ka ban kaza amma alfarman wannan da da baya nan fa kafin haife shi fa ko ba ku gane ba ne yawa da da alfarman wa kake to shi yasa Allah shi bai so ka sanya mai dan iso a tsakani za ka ga gwamna domin biyan bukatunka a ce sai ka ga wani protocol ka zauna waje shi zai baka iso sai ka ga menene PA ne ko kuma menene din shi kafin a maka iso shi Allah yana son ka kashe mu'amala tsakanin ka kai bawan shi da shi ka cire irin wannan mu'amalan da muke yi wa juna ba za ka ga shugaban ka sai ka ga wane ka gan shi Eh, ko wani ya ofis a nan dan babba ne haka in za ka ganshi shi ka biyo ta PA din shi ce to rubuta yar takarda ka rubuta suna na kaza eh, purpose of visit kaza kaza time din da ka zo kaza kaza sai ya shigar maka ikon ya ce yes to no kawai a da maka ce a'a to Allah yana so ka cire wannan ka cire wannan Allah bai son ka ajiye wani tsakanin shi da kai shi yasa mu har mun saba ko bara muke a ce Allah ya baka ko samu Allah ba ku mu samu shi ya kira ma tsammani Allah zai bashi ya ma sake Allah gaba da yayin sai kauna kai ne ya sa abin kaunarsa da yake sa hope ka bashi ba Allah ba kai kan ya yadda Allah zai baka amma shi bai yadda ba to akwai matsala kenan kullum kar ka zamanto ya Allah ka bani Allah ka bani kana labe bayan wani ka bani ya Allah albarkacin wannan a cire wannan in ka ce gani ya Allah shi da wa'i za ka alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'ani ina amsa addu'a mai addu'a manzo Allah sallallahu alaihi yace Allah ya sanya menene wata kofa ta amsa addu'a wanda aka zalunta kai tsaye wanda babu shamaki ko tsakanin addu'ar da Allah wancan yadda bai da shamaki haka nan ma in ka tashi yanzu in kana so ka ganka ga ka ga Allah kawai ka yi alwala kawai ka tsaya ka yi raka abin ka ce Allah bukatunka kana da direct contact da Allah direct contact wata ilu bi sabri wa salati ku rika neman biyan bukatunku da taimakonku ta hanyar yin salloli fasjud waqtarib ka yi sujada ta fi kusanci zuwa gare ni in ji Allah aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa da mahaliccinsa Allah shine lokacin da yake menene position na sujada Ka yi kawai ka yi sujada ka jama Allah damuwanka yanzu kawai ya biya masa. amma ka ce amun alfarman wannan amun don darajar wannan ai Allah bai kauna wannan babu shi ko ban ga Allah ya konde ni irin wannan abu Allah ya kwandemin din shi ina fata an gane ku Allah ubangiji ya sa mu dace haka to nan ne aka samu gumaka da aka ce kuna bauta gumaka su ce a amana abuduhu illa li qarribuna ila Allah zulfa a dauko waliyai a sanya su waɗansu waliyan jama'a ne fa suka naɗa su ba yi naɗin abin nan ba jama'a ne suka naɗa su suka ba su riguna suka ba su abin nan rawani suka ba su abin nan eh? su ne a haɗa ka da wani kabari duk abin da za ka yi ka ce albarkacin wanda yake kabarin ne kamun kaza albarkacin shehu usman dan kodiyo kamun kaza albarkacin shehu jelani kamun kaza albarkacin shehu tijjani kamun kaza albarkacin annabi Muhammadu, duk ba a yi albarkacin jibrilu duk ba a yi duk ba a yi ka fata an gane ba inda Allah ya alkawari da wani cewa ba zai amsa addu'ar ka ba sai ka kira sunan shi in baka kira sunan shi ba ba za ka samu ba wannan kuskure ne kuskure ne a rika gyara shi rika gyara irin shiga qur'ani duka kaga ayoyin da suka tara addu'o'i da wanda annabi zakariya yayi eh, rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a kawai kai mai jin addu'a ne Allah bai ci albarkacin wani ba duka ka duba addu'o'in da aka wanda annaba suka ba ka jin inda suke hadawa da wani ba ka ji wannan shi Allah wani ya sa mu dace sai وهذا مما نعم وقال إمامهم الأكبر خميني بركوا جاء بند خميني يفعل babban limamin su wanda ya rasu 1985 haka me yace yace al'a'immatul ladina la natasawwaru fihi mustahawa alal ghaf limamai a wajen mu mu ɗan shi'a in kun ji mun kira mutum imam in kun ji mun kira mutum imam a aqidan shi'a to shi ne mutumin da layu tasawwaru ba a taɓa tunanin fihi mustahawa wai suna rafkanuwa ko mantuwa ko kuskure ko kuma ɗan gafala haka mutum ya ɗan gafala haka ba in mutum bai da waɗannan to ba imam ba amma wasu ɗan imam a wajenmu ya kai matsayin imam to waɗannan abubuwan ba sa faruwa da shi ku duba littafin shi al-hukumatul islamiyya to shine shine babban littafin da kuma ya wallan shine al-hukumatul islamiyya lokacin da aka yi revolution a iran to sai wallafa littafi ta ce hukuma ta musulunci to da wannan littafin ya shigar da mutane sosai lokaci ana brabanci ana karanta irin wannan islamic government yadda aka kafa gwamnatin juyin juya hali a iran da su echo of islam mujalla eh, su waɗannan magazin don ka duba shafi na 95 haka samu wannan magana wa kana hada al wannan irin aqida na cewa limaman su ba sa kuskure ba sa basa ba sa sha'afa min asbabi nushu'i aqidati al-bada'ati to shine sababun da suka sa aqidan nan ta bada'a da kuma taqiyya suka bayyana me bada'a aqida ta bada'a ita ce an ce kai asumi ne ba ka kuskure ba sa mantuwa lata ta hanyar ganganci lata hanyar sha'afa a aƙidan bada'a shine a ce Allah ya yi abu can ya gano da kuskure ya canja ya yi gyara kun gane shine bada'a kana abu can ka yi planning abu hai can ka gano kuskure ya bayyana maka ka gyara to irin wannan aƙidan shi ya sa na ce limamai su ba sa kuskure shi ya haifar da wannan aƙidar na bada'a Allah ya tsara abu ya tsara abu can sai ya ga kuskure sai ya sauri ya gyara to wannan aƙidar ce ta haifar da irin wancan aƙidar Allah rufa mana asiri wattaqiya me taqiya boye boye manufa kama sai a ci bayanuhu insha Allah malaka insha Allah bayanin shi zai zo daki daki can gaba fa idza hasala ikhtilafun aw tanaqudun fi aqwalihi to yanzu misali idan aka samu saɓani a maganganun limamai wannan ya ce eh, wannan ya ce a'a aka samu saɓani auta na kudin ko tukka da warwara fi in kalu sai su ce hada bada'un auta kiyatun sai su ce a'a wannan ai ya bayyana ne masa ya gyara to daga limamai ta aka ce aka ba ka kuskure wannan ya ce wannan fari ne kai kace baki ne kace a ah, sorry bakin ne wato eh, abun eh, na gano kuskuren ne aka gyara wai ya gano ne daga baya gyara to shine ya haifar da har suka liƙe wannan abun ga Allah subhanahu wa ta'ala al-iyazu billah da taqiya ta ci a ah, shi a taƙiyance ya san bakin ne amma saboda taƙiya ya ce fari ne kawai kama aikarasa bi hada imamuhum Sulaiman ibn Jarir akwai wani imamin su na Shi'a mai suna Sulaiman ibn Jarir wallazi ta raka al-imamiyya wanda da ya yi wannan akida ya barta ta imamiyya wa tabi'ahu jama'atu min shi'atihi waɗansu mabiyansa daga ɗan shi'a suka bi suka bari malam ya bari su ma suka bari to ko a Najeriya a nan kuka ji an ba ma wani ɗan shi'a matsayi yana sayyadi yana sayyadi yana sayyadi ya kai wani promotion ne har in ya kai matsayin imam to ina tabbatar muku to ya kai matsayin da baya kuskure ke promotion ake yi promotion ake yi to suna gani su shugabannin su goma sha biyu din nan ba sa taba kuskure ba sa taba samun wannan matsala. Ka bari mu ga akwai gaba inda za a tsaya. to bari mu karanta wannan layi ukun sai mu tashi al-fadiha at-ta'liq ga ta'liqi kila li him rida an tambayi wani limamin su ar-rida muhammadur rida inna fi sawadil kufati qauman a cikin al'umman da suke zaune a cikin majoritin mutanen kufa mazauna kufa kauman akwai waɗansu mutane yaz'umuna suna rayawa cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yaqa alaihi sahwu fi salatihi wai manzo Allah sallallahu bai taɓa samun rafkanuwa a cikin sallan shi ba fa qala sai yace kadhabu la'anahumullah sun yi karya tsinannu wanda Allah ya tsine musu makaryata ne sai ya za annai bai taɓa yin rafkanuwa a sallah ba innan labi la ya ai wanda bai rafkanuwa huwa Allahu la ilaha illa huwa ai Allah ne wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi ai shi ne yake rafkanuwa ta ya za a yi su ce na shi ne wanda baya rafkanuwa ta ya za a yi su ce wai akwai wani da baya rafkanuwa eh la'anannu ai wanda baya rafkanuwa sai Allah shi kadai wa sadaqa Allahu al-azim wannan maganar da ya faɗe ta ku duba footnote uyunu akhbari riba littafi mai suna uyunu akhbari riba mujalladi na biyu shafi na 540 zuwa 541 wa sadaqa Allahu al-azim Allah ya gaskiya inda yake sanuqri'uka uka falatan sako ya Muhammad za mu karantar da alkur'ani yadda ba za ka manta ba amma illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ka manta shi za ka manta shi sai abin da Allah ya so mantuwan shi kamar ma nan min ayatin aw nunsiha na bi khairin minha aw misliha Allah ce ba ma shafe wata aya abrogation mu shafe wata aya ko mu mantar da annabi ita face sai mun kawo wanda tafi tafi ta alheri hmm? sani kurbu ka kaga duk wannan ya nuna annabi yana mantuwa annabi yana sha'afa annabi yana sha'afa ya taba yana sallah ana idar da sallah aka ga ya garga ya tashi ko ya shiga ɗaki sahabbai suka zauna su zugum sai annabi ya fito suka ce ya rasulullah yau mun ga kai abin da baka taba yi ba ana idar da sallah baka yi azkar baka tashi ka shiga yace wallahi ina sallah ne na na na tuna ashe na manta akwai dukiya ta ta menene da ta zo gidana na na shafa ashe tana cikin gida ban san ta kwana yau sai na raba shi kudaden ganima su zakka su menene da ake kawo yace ya manta ne yana cikin sallar ne ya tuna shi yasa yana idar da sallah ya rubi ya je shiga ya dauko don bai sun su kwana kaga ya sha'afa yana cikin sallah ne ya tuna ina fata an gane ko ko annabi yana sha'afa yana sallah wata rana aka wata darduma mai design mai menene eh, yana idarwa yana nafila yake ya nade ta yace da Allah a maida a mai da ta aka masa na abu jaham ne ko wani ka masa ya ce wannan ta shagaltar da ni tana jan hankali na in ina sallah a kamun plane wanda ba ta da design ko zane haka duk wannan yana faruwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangi ya sanya mana albarka kuma Allah ubangi ya shirye su ya dada su kan tafarki madaidaici kuma Allah ya kare mu ya kare mana ya kare dukkan al'umman musulmi daga fada wannan mummunan aqidan innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin